Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya azarta mu da ni'imomi masu tarin yawa ya azarta mu da bakuntar wannan babban malami gashi babban shehi gashi babban farfesa a sheikh farfesa muhammad mansur isa yalwa daga birnin bauchi kuma yake tare da mu yanzu a cikin wannan masallaci na sayi habiba da ke nan cikin garin mina domin gabatar mana da jawabai da nasiha da faɗakarwa da jan hankali da nusarwa ubangiji subhanahu wata'ala ya mashi jagora ya mashi muwafaka babban farfesa ne daga jami'ar bayero da ke birnin kano kuma babban masallaci na limamin masallacin juma'a na atbu da ke birnin bauchi ubangiji subhanahu ta'ala ya mishi jagora ya mishi gamdakatar kuma muna ba yan uwa hakuri akan ɗan jinkiri da aka samu malam ya taso ne tun daga birnin jos yau din nan ma samu jinkiri haka amma dai Allah ta'ala ya kawo mana shi cikin ƙoshin lafiya saboda ka insha Allah ta'ala za mu fara naɗa da kwankwada da ɗiba ubangiji subhanahu ta'ala ya datar da shi wa fa kuma Allah wa saddada ku بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da jinjinawa su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki ma'abokin dukkan falala da dukkan ni'ima wa ma kun min ni'imatin fa min Allah wa in ta'uddu ni'imata Allah la tuhsuha wanda ya ni'imta mu da lafiya da zaman lafiya da ƙauna da imani har ya haɗa fuskokinmu bayan haɗuwar zukatanmu a wannan bigire mai albarka ɗakin Allah masjidu ummina habiba da ke nan birnin mina jihar Naija arewa ta tsakiyar najeriya a wannan yini na litinin ashirin da biyar ga watan sha'aban shekara ta da da arba'in shidda ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke kenan ga watan biyu shekara ta da biyar mai nadiya mun zo ne domin ziyara ta 'yan uwantaka wadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙulla ta tsakanina da ku duka sa'an nan kuma tsakanina da abokaina abokan karatuna kuma aminai waɗanda suke daga cikin malamai na sunna masu karantar da addini a wannan birni na mina musamman kuma waɗannan zaratan malamai abokan tafiya a harkar alkhairi الشيخ طاهر الشيخ مصباح الشيخ علي حفظهم الله da kuma shi wanda ya yi sanadiyar gayyatar alhaji ashiru dukansu allah ya musu sakayya ta alkhairi na daɗe nima ina da shauƙin haɗuwa da ku to amma sai yau ne Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddarta wa ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin har mu ba za ta yi tsayi ba saboda ku riga kun zauna kun jima kuna jimirin saurare mu kuma sai yanzu Allah ya nufi isowar mu dama ba tsayinta shine makasudi ba amfaninta Allah ya sa ta mana amfani nasiha ce mai taken ibadar zuciya abinda muke nufi da ibadar zuciya ɗaya daga cikin kashe-kashe na ibada da muke fuskantarwa zuwa ga ubangijinmu shine ibada ta zuci bawa yana bauta wa Allah da nau'in ibada da ake ce al'ibadatul kalbiya ko kuma al'ibadatul batina sannan bawa yana bauta wa Allah maɗaukakin sarki da harshe ta hanyar furuci da kuma faɗin kalmomi na ibada wanda ake ce al'ibadatul kauliya sannan bawa yana bauta wa Allah da ayyuka na gaɓoɓinsa <clears throat> waɗanda ake motsa su domin bautar Allah <clears throat> waɗanda ake ce musu al’amalin zahira ko kuma a'malul jawari sannan kuma bawa yana bauta wa Allah maɗaukakin sarki da dukiyarsa al'ibadatul maliyya waɗannan nau'uka na bauta gaba ɗaya muna mai da hankali a kan fahimtarsu amma kuma muna da ƙarancin fahimta da ƙarancin mai da hankali a kan na farkon shi ne al'ibadatul kalbiya bauta wa Allah ta hanyar zuciya wanda a ciki ne akwai al'amalolin itikadiyya abubuwan da ake ƙudurtawa a zuci da kuma ayyukan da ake neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki da su ta hanyar tunani a cikin zuciya wannan ibadar ta zuci ta ɗara muhimmanci sama da dukkan sauran guda uku ibn al-qayyim Allah ya mata rahama a cikin madarajus salikin ya ce ibada ta zuci ita ce asalin tushen ibada kowace ibada da za a yi da harshe ko da gaba ko da dukiya tana zama reshe ne na ibada da zuciya idan ibada da aka yi ta da harshe aka zo ba da sakamako a kanta sai an leƙa zuciya an ga akwai kaso na zuciya a ciki kafin a bada lada akan duk abin da ka furta na samun lada idan ka yi ibada da gaba a wajen harshe ka karanta Alƙur'ani, a wajen harshe ka yi wa'azi a wajen harshe ka yi zikiri to ba za a rubuta lada ba sai an leƙa yaya zuciyar take a lokacin da kake furta wannan ibada saboda inna innamal a'malu binniyat haka kuma a lokacin da ka zo yin aiki da gaba ka yi sallah ka tafi jihadi sannan kuma ka tafi sada zumunci ka tafi aikin hajji duk waɗannan aiki yi da gaɓoɓinka Allah baya rubuta lada sai ya duba zuciyarka saboda abin da yi amal ne wal a'malu bin niyyat to ballantana kuma ka yi amfani da dukiyarka ka ciyar ko ka yi wani aiki na addini wanda asalinsa jin kai ne ga mutum kuma taimako ne ga addini amma Allah ba zai karɓa ba sai ya leka cikin zuciyarka ya ga yaya manufarka yaya kasdinka yake wannan ya nuna ashe zuciyar ita ce tushen kowane aiki sa'annan kuma aikin zuciya yana iya zaman kansa amma aikin gaba ko harshe ko dukiya baya zaman kanta ma'anarsa shine akwai ayyuka wanda idan aka dubi zuciya kadai za a iya baka lada ko baka furta ba baka aikata ba baka bayar ba amma babu wani aiki na gaba ko na harshe ko na dukiya da shi kuma ba za a leko zuciya ba ashe zuciyar ita ce farko shin ba ka gani cewa da wannan aikin zuciyan aka bambanta tsakanin mumini na gaskiya da musulmi na bogi munafiki ba bambanci a wajen sallarmu ba bambanci a wajen azuminmu iri ɗaya ne irin na munafukai iri ɗaya ne irin namu kamar yadda ba ma da bambanci a wajen uniform ɗin da muke sawa kayanmu iri ɗaya surar mu iri ɗaya ba abin da ya bambanta mu sai aikin zuciya ashe zuciya ce ke iya kai wannan bangon gabas ta nausa da wancan kuma can bangon yamma aikin zuciya shi yake tabbatar da gaskiyar imani ko ƙaryarsa ba maganar mutum ce take tabbatar da wane da gaske ke yi ba zuciyar ce take tabbatar da da gaske ko ba da gaske ba wannan dalilin ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin muslim ya ce idan Allah ya tashi muku hisabi to Allah ba yana duba kalolinku da surorinku ko kuma Allah ya dubi nawa kuke da shi ko nawa kuka mallaka ba zuciyarku Allah yake dubawa inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya dubi zuwa ga surorinku na gangan jikinku haka kuma baya dubi zuwa ga dukiyoyinku abinda Allah yake bambantawa a tsakaninku wajen ya karɓa ko kar ya karɓa shine zukatanku da ayyukanku ba ka ganin gangan jikin mutum duka hoto ne zuciyar mutum ita ce injin hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin Bukhari da Muslim na Abdullahi ibn Mas'ud ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb a cikin gangan jikin mutum akwai ta tsoka a tsakiyar tsoka a tsakiyar gangan jiki take amma ita ce injin gangan jikin idan ta yi kyau dukkan jikin ma sai ya yi kyau idan ta yi muni dukkan jiki ma sai ya ɓaci wannan tsoka ita ce zuciya ashe ya nuna gangan jikin zuciya ita ce ayyukan ma zuciya ita ce na yi wannan matashiya ne saboda a yayin da muke fuskantar azumin ramadan to mu cewa aikin zuciya ya fi mana muhimmanci mu mai da hankali a kansa sama da aikin da za mu yi na zahiri duk talaje-talajen da muke yi galibin mutane damuwarsu shine za su yi azumi damuwarsu shine za su yi kiyamun laini damuwarsu shine za su yi sadaka damuwarsu shine a ƙarshe za su ba da zakatul fitr damuwarsu shine za su yi itikafi duk waɗannan ayyuka ne na zahiri wanda a cikinsu akwai na harshe za su karanta alƙur'ani akwai na gaba za su yi sallah akwai na dukiya za su ba da zakatul fitr to amma galibi mai da hankali akan wannan ba ma mai da hankali mai kuma rabon zuciya a cikin wannan alhali Allah maɗaukakin sarki da ya zo farlanta azumi sai ce manufar farlanta azumi shine gyaran zuciya wadda za ta bayar da gyaran gaɓoɓi ya ayyuhal na amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaku. an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta kan waɗanda suka gabace ku don ku zama masu taƙawa to menene taqwa ai taqwa kasonsa a cikin zuci ya fi yawa sama da kasonsa a waje saboda idan ka ce taqwa shine aikin zahiri zalla to sai ka ce munafiki ma yana da taqwa tunda shi ma yana yana yi amma taqwa sai mumini na gaske kaɗai yake da ita wannan dalili ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a takawa hahuna a takawa hahuna Ya ce yace a nan take ma'anar a anan take yana nufi zuciya ita take fayyace haƙiƙanin ƙawa. amma taƙawa ta baki kaɗai ba ta zama taƙawa irin wanda Allah yake so a samu a azumi ba don haka wannan tarbiyar da Allah maɗaukakin sarki ke mana ta taƙawa asalin tushen ma'anarta shine gyaran zuciya saboda idan zuciya ta gyaru to an samu taƙawa idan taƙawa ta samu za a samu dukkan sauran ayyuka shi yasa Allah madaukakin sarki ya bude ayoyin azumi da taqwa ya rufe ayoyin azumi da taqwa la'allakum tattaqun ayar karshe kuma a jerin gwanon ayoyin azumi kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas la'allakum yattaqun wannan takawar mai imani yana bukatanta wannan takawar dukkan mutane ma suna bukatar ta gama gari shi yasa takawar farko ya ayyu allazina amanu takawa ta biyu linna daga dukkan mu almuslimun alkhawa sune ya ayyu allazina amanu almuslimun alawam sune anna dukkan mu kowa yana bukatar takawa yana da bukatar gyaran zuciya kenan al-imam al-ghazali a cikin ihya'u ulumuddin yace azumi kala uku ne azumi hawa uku ne Ya ce asiyamu ala talati daraja azumin da mutane suke yi hawa uku ne Ya yace saumul umum wa saumul khusus wa saumul khususil khusus ce da azumin gama gari da azumin mutane na musamman da azumin tatattun cikin mutane na musamman ya ce saumul umum azumin gama gari shi ne alkafu anil alkafu aikaful batan walfarj anil shahawat shi ne mutum ba zai ci ba ya rike bakinsa ba zai sha ba ya rike bakinsa ba zai yi jima'i ba ya rike sha'awarta. shi ke ce wannan shi azumin gama garin mutane kowa ma yana wannan saboda kowa ya san aka yi daya in aka karya ɗaya an karya azumi ba wanda baya yin wannan ya ce wannan azumin gaba gari ne kowa yana yin wannan sai azumin mutane na musamman saumul khusus ya ce su kuma ba sha'awa kaɗai suke tsarewa na ci da sha da bukata ba a'a su suna yin azumi ne na kaful lisan eh, abin nan na kaful asam wal basar wal lisan wal yadain wal rijilain wa jawari anil ma'asi wal atam yace su ne waɗanda suke yin azumi da kunninsu ba za su ji mummuna ba suke yin azumi da ganinsu ba za su ga mummuna ba suke yin azumi da harshensu ba za su faɗi mummuna ba <coughs> suke azumi da hannunsu ba za su taɓa mummuna ba suke azumi da kafafunsu ba za su je wuri mummuna ba ai wannan ya ɗara azumin wanda ya riƙe ciki da sha'awa kaɗai shi wanda ya riƙe har da hannu da ƙafa da kunne da ido wannan shi ne saumul khusus azumin mutane na musamman sai ce akwai kuma saumu khususil khusus ne azumin tatattun cikin na musamman shi kuma ya ɗara na waɗancan duka ya ce shi ne saumul kalb azumin zuciya ya ce ya azumin zuciya yake ya ce shi ne wanda bayan ya tsare ci da sha da cikinsa da farjinsa ya tsare gaɓoɓinsa kar su yi haram sai kuma ya tsare zuciyarsa kar ta rinka yin fudulul afkar tunane-tunanen da ba sa da amfani sai ya zama yana rakkaza tunaninsa kaɗai akan abin da ya shafi ubangiji da neman lahira sai ya zama harkar duniya ma yana mata azumi idan an shiga ramadan yayin azumi akan harkar duniya shine tsananin kwaɗayi da mayata akan duniya da mayar da buri da manufar rayuwa samun duniya wannan duka ya cire shi yanzu manufarsa shine ya koma me yasa ya shigo duniya ba me ya zo nema don ya samu ya zauna a duniya ba a'a me yasa ya shigo ai sai ka shigo kafin a fara tunanin me za ka ci don ka rayu to me ya kawo ka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ya zo ibada ne don tunaninsa na farko ibada tunaninsa na karshe ma ibada yace wannan shine azumin khususul husus kaga ashe asalin azumi da me ake yi kenan da zuciya idan azumi ne na tataccun mutane na musamman a cikin bayin Allah wanda bai kai wannan ba to yana cikin gama garin masu azumi ne duk wanda bai kai wannan ba sunansa musulmi wanda ya kai wannan sunansa mumini akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini a wajen martaba shi yasa da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene musulunci sai ya faɗa da aka zo tambayar tambayarsa menene imani bai ce aina riga na faɗa ba bai ce abinda na faɗa akan musulunci shine imani ba sai faɗi ma'anar imani sai yayi wato definition ɗin musulunci da ayyukan musulunci yayi yi definition ɗin imani da ayyukan imani sai ce musulunci shi shine sai faɗi ayyuka na zahiri bai zo faɗan imani sai faɗi ayyuka na cikin zuciya ibn al-qayyim a wannan wurin sai ce ka lura da kyau ka gane aikin zuciya na imani shi yana daga cikin lawazimul haya ko yaushe akwai shi amma aikin musulunci ba ko yaushe ne akai shi ba amma aikin imani ko yaushe akwai yanzu da yazo sallah yanzu muna sallah ne kuma har yanzu mun musulmi ne muna azumi yanzu ba ma azumi muna zakka yanzu muna hajji yanzu ba ma yi wasu lokuta ana yi wasu lokuta ba a yi amma da ya ce an tu'mina billahi akwai lokacin da ba a yi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi akwai lokacin da ake ajiye wannan wani lokaci ba za a yi ba sai ka tattara sai zama shine ma'anan an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kaga asalin ma ma'anar musulunci shine imani amma sauran ayyuka na zahiri wannan kowa ma yana iya yin su shi yasa waɗansu suka ce mu mu'mine sai Allah ce a'a ku ce ku musulmi dai saboda imani ba kowa bane yake samu cikin gama gari sai ka zama na musamman kafin ka kai martabar imani قالت a'rabu آمنا قل لم تؤمنوا walakin قولوا aslamna ku ce mu musulmi dai kar ku ce mu mu'minai to ashe asalin manufar taqawa da ake nema mu samu a azumi shine mu yi azumin zuci ɗaya daga cikin ayyukan zuciya kenan wanda yake nuna ibadar zuciya tana da muhimmanci da ya ɗara ibadar aiki na gaba zuciyar nan da muke gani kamar yadda harshe zai karanta ƙur'ani ya yi zikiri kamar yadda goshi zai yi sujada sauran gaɓoɓi masu yi sujada kamar yadda dukiya za ta ba da zaka ta biya kuɗin aikin hajji kamar yadda hannu zai rike makami a je jihadi har yasa Allah ya sayeka inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna saboda yuqatilun amma bai kai muhimmanci sama da aikin zuciya ba kuma yana nuna cewa ashe zuciya ita ma tana aiki kamar yadda waɗannan suke aiki ita ma tana naka aikin Allah ya gaya mana alkur'ani annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a hadisi cewa zuciya tana aiki kamar yadda waɗannan ma suke aiki amma galibinmu mun fi mai da hankali akan aikin zahiri na gaɓoɓi ba ma mai da hankali akan aikin da Allah ce zuciya tana yi zuciya tana aikin alkhairi kuma zuciya tana aikin sharri ya danganta ga wata irin zuciya ce zuciya ce lafiyayya ko zuciya ce marar lafiya zuciya lafiyayya tana yin ayyuka na alkhairi daga cikin ayyukan da zuciya take yi na alkhairi akwai alwajal shine tsoron Allah na gaskiya asalinsa a zuciya ke innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wajilat qulubuhum wannan alwajal din shine alkhawfu min Allah khawfan sadiqan tsoron Allah tsoro na gaskiya irin wanda za ka yi kai kaɗan ka ba wanda ya san kana yi akwai tsoron da za ka yi kowa ya gane amma alwajan kai kaɗan ka kake tsakanin kai da ubangiji wannan sai a zuciya alkushur tsoron Allah irin wanda yake sa nutsuwa irin wannan tsoron Allah ɗin zuciya take yi alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah ashe al khushu' yana daga cikin ayyuka na zuciya na alheri at-tuma'nina nutsuwa yana cikin ayyuka na zuciya na alheri alladina amanu wa taquma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah taquma innul qulub ashe al alqulubu taquma in don haka nutsuwa tana daga cikin ayyukan zuciya mai kyau allin taushi zuciyarka ta zama an yi wa'azi zaka iya karɓa. ba ta da tauri da tsanani da kekashewa sai da an ce ka yi haƙuri za ka yi haƙuri in ma ba a baka haƙuri ba za ka yi haƙuri wannan shine linul qulub shi ba cikin ayyukan zuciya Allah nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan masani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah ashe linul qalbi ila zikrillah min a'malil qalbi amma waɗannan ayyuka duka da muka bada misali ayyuka ne na wata irin na wani irin nau'i na zuciya wanda ba kowa yake samu ba sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ko ya zama annabi ko ya zama magajin annabawa yana bin sawun yana bin layin tafarkin annabawa wa inna min shi'atihi la ibrahim idh jaa rabbahu bi qalbin salim kaga annabi ibrahim kenan sahibul kalbi salim to duk waɗanda suka bi layin annabi ibrahim su ne zau alkulubi salima to wannan alkalbi salim kuma shine kadai zuciyar da take iya samun tsira a ranar kiyama yau la yanfa'u malul wala banun illa man ata bi qalbin salim faɗe ɓangaren kuma akwai alkalb almariz zuciya da bata da lafiya zuciya mai cuta ita ma tana da ayyukanta na sharri kala-kala ayyukanta na sharri kala-kala kamar aikin toshewa zuciyarka a ce ta toshe kamar yadda zuciya ake iya samun cloth injini zai iya sa ya toshe sai zama ba sai zama zuciyar tana da matsala wanda likita ke iya aunawa ya gani sai zama ba za jini baya iya gudana a ciki sai mutum ya samu matsala ta ciwon zuciya to haka ake iya samun ciwon zuciya ta toshewarta ta yadda imani ba zai iya ratsa cikinta ba wannan shi ne ciwon da ya fi kowanne girma daga cikin ciwukan zuciya shi ne ciwon kafirci shi ne ciwon alkhatmu da attaba innan na kafaru sawa'un alaihim a an zartahun amlamtun lam tunzirhum la yu'minun saboda mai khatama Allahu ala qulubihim irin wannan zuciyar ce Allah ya siffanta ta a suratun nahl da cewa ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul lajarama la jarama annahum fil akhirati wannan tabbat sai sun yi asara a wuta la jarama saboda zuciyar an riga an toshe ta to wadda take toshe ta ya wani alheri zai iya shiga cikinta za ta je wofi ne ba alheri ko kaɗan a cikinta to dole kawai ta shiga wuta akwai kuma aikin zuciya mummuna irin na aikin munafukai shi ma ciwo ne daga cikin ciwuka na zuci wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض akwai ciwo a cikin zukatansu shine ciwon mai maradun nifaq ciwon munafunci kenan me yake bayyana a ciwon munafunci shine shakka da addini da shakka kan Allah inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wa yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadu shakka da rashin tsayawa akan yarda da Allah kishiya ne na imani innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu amma su munafikai masu ciwo ciwon su shine ciwon shakka akan rashin tsayawa akan hanyar Allah da tsarkake Allah a cikin bauta a cikin addini wannan ma daga cikin ayyukan zuciya ne munanan ayyuka akwai kuma cutar fasikanci shi musulmi ne mai imani da gaskiya yadda da Allah amma akwai raunin imani da yasa zuciyar duk inda ta ga abun sako sai tana saurin reflecting ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala tafda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad akwai mutumin da zuciyarsa akwai cuta sai dai yana jin mace tana magana ba zai taba iya nutsuwa ba sai hankalinsa ya je kai wannan ɗaya ne daga cikin munanan ayyukan zuciya yana daga cikin munanan ayyukan zuciya shine zuciya ta bushe wancan toshewa wannan kuma da tana buɗe tana ɗan jika-jika haka sai ta bushe shi ne irin mutumin nan da in za a yi wa'azi ba zai taba saurara ba kuma in ya saurara ba zai taba amfana ba zai taba mata amfani ba wannan zuciyar ita ce zuciyar da irin allah ya siffanta irin zuciyar ba yahude kenan sun makasat ƙulubu kun min ba da zalika fahiyar kan ijarati au a shaddu katuwa shi ne zuciyar da alkalbul kafi zuciyar da za ta ƙeƙashe ta zama tandaran ba yadda za ka yi ka ballantana ka samu wani alheri a ciki ta zama kamar tangaran fawailun lil qasiyati buhummin min su sune wanda ba za taɓa iya ambaton Allah ba saboda zuciyar ta toshe ba zai tuna Allah ba mumini shi yana laifi amma yana yin laifi idza fa'alu fahishatan an zalamu zakarun zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim mumini kenan ba wai baya laifi bane amma yana yi sai tuna Allah amma wanda zuciyarsa ta bushe shi ba ma zai tuna Allah ba saboda alqasiyatu qulubuhum min dhikrillah zuciyarsa ta bushe ta kekashe ta zai tuna Allah wannan yana ɗaya daga cikin munanan ayyuka na zuciya idan muka haɗa ɓangaren dama da ɓangaren hagu dukansu biyu suna nuna mana ashe zuciya tana da aiki tana da aiki mai kyau tana da aiki mummuna kuma ita take sa idan ka ga gangan jiki ya yi mai kyau zuciyar ce ta yi kyau wanda Allah ya nufe shi da zuciya mai kyau ko kafiri ne fa sai Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan kyan zuciyar ya masa amfani amma ko musulmi ne idan zuciyarsa ba ta da kyau sai ya ɓata daga baya shi sa muka ji Allah ya ce la jarama in dai zuciyar mutum ta ɓaci to wannan dole sai ya yi asara amma ko kafiri ne idan zuciyarsa tana da kyau Allah ya gano kyan to Allah zai ba shi daga bayan shirye sai sai zuciyar ta amfane shi sai ta jawo duk gangan jikin duk wanda ga ganshi ya musulunta to Allah ya ga zuciyarsa yana da kyau ne sai Allah ya ba shi musulunci amma duk wanda Allah ya gane zuciyarsa ba ta da kyau to ba zai taɓa samun imani ya shiga ba ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Allah ce ka gaya wa kafiran da aka kama a matsayin fursunonin yaƙi bayan fa su kafirai ne kuma sun zo yaƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a yaƙin badar sai aka kamo su laifi goma da goma kenan humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram ga kafirci ga kuma tare musulunci shi yanzu an kama su sai Allah ce a gaya musu idan zuciyarsu tana da kyau to Allah zai yafe musu kuma haka aka yi cikin waɗanda aka karanta musu wannan ayar a lokacin har da al-Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu an ce Abbas bai ci kamar zai kace radiyallahu anhu saboda Allah ya san zuciyarsa tana da kyau tun yana kafirci sai ya zama ƙarshe dai sai da ya zo ya yi imani jama'a muna fahimta a takaice abinda wannan nasiha take karantar da mu ne mu yi ƙoƙarin mai da hankali akan ibadar zuci to ya ibadar zuci take ibadar zuci ita ce na farko itikadi mai kyau akan Allah yin kyakkyawan kuduri akan Allah yin imani na gaskiya akan Allah imani na gaskiya daga zuciya ke farawa kafin mutum ya faɗa ka yarda da Allah ka yi imani da shi imani na gaskiya irin imanin da babu shakka a ciki innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi sun lam yartabu ar-rayb kuma da arriba ai a cikin zuciya yake baka inna ma asalin mumine na gaskiya su ne wanda imanin su ya faro daga zuciya ne baka farkon aiki na zuciya shine imani na gaskiya jama'a mu yi imani da Allah imanin da babu kura a cikinsa imanin da babu shakka ko kokonto a cikinsa kar mu zama imanin mu irin imani na waɗanda in Allah yana yi da su ya ba su sun yarda da shi amma in bai ba su ba ba su gama yarda da shi ba su ne waɗanda Allah ya ce fa in utu ha razu wa in lam yu'tu ha idahum yasqatu su za su yarda da Allah in ya ba su in bai ba su ba kuma ba za su yi shi ba sun zama kamar yadda mutane suke da 'yan siyasa in ubangidanka yana baka kana yin sa idan ya daina baka wani ya baka sai ka canza ubangida to amma imanin mu muminai game da Allah imani ne na gaskiya sawa'un ya ba su sun karba a hannu ko kuma bai ba su ba sun san ya ba su abin da yake komi shine wannan imanin aiki na biyu daga cikin ayyuka na zuciya da ya zama wajibi a kanmu bayan imani shine takawa wanda shine manufar azumi din nan don Allah ya ce saboda takawa ne yasa ya wajabta mana azumi takawa tana cikin zuciya ne shi yasa Allah ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ne yafi kowa sanin waye mai takawa domin asali a zuci take in a zahiri ne kai eh, kai ma zaka iya ganewa ai amma da yake a zuciya take kuma ba ku ke iya gane waye fi wani ba Allah ne yake nada wanda yafi wani saboda takawa daga farkon kana musulmi sai ka zama mumini daga mumini ka zama mutaki, daga mutaki sai ka zama wali shikenan saboda haka wannan takawar ita za ta ta jaka har sai ka zama waliyin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu kaga daga imaninka wa kanu yattaqun sai ka zo mai takawa shikenan ka gama ka zama waliyin Allah to takawa da Allah yake mu samu a azumin nan tana iya daga mu har sai ta kai mu kololuwan matsayi da dan adam zai iya kaiwa bayan annabta takawar zuci ce ka zama wali ko da mutane ba su naɗa ka ba kai ka za san kai wali ba ne amma Allah ya sani takawarka yadda za a gane ta maka amfani shine zuciyarka ta iya regulating ɗin gangan jikinka idan ka ji wani abu da zai zo wa kowa na cewa ka aikata saɓo sai ya zama idan tsoron Allah ya zo maka sai ka fasa to shikenan ka kai martaban da ake so idan wani aiki na alheri ya zo wata zuciya tana ce ko karka yi sai ka ji zuciya na bangare mai kyau din na daman ya sa ka aikata shikenan ka zo mai takawa shi sa Allah ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru ba wai yana nufin shedan ba zai zo musu ba zai zo amma sai su tuna Allah fa idza kum mubsirun sai ga sun waye idan su ya bude sai su kibin shedan su bi su bi hanyar Allah shikenan ka zama mai takawa mai takawa ba ana nufi shedan ba zai ka masa ziyara bane a'a idan ya ka masa ziyara ba zai samu nasara ba ba wanda shedan baya ka masa ziyara har annabawa shedan don rashin kunya sai ya je musu وما min من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته sai Allah ya taya su fa yansaku Allahu ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim don haka takawa ita za ta iya raba ka da shaytan sannan marhala ta gaba da zaka kai na ibadar zuciya shine at-tawakkul ya zama ka dogara kana da tsantsan dogaro ga Allah idan ka samu ka yarda Allah ne idan ka rasa ka yarda Allah ne kuma ka dogara ga Allah cewa da ka rasa shi kadai zai iya kawo shi kadai zai iya kawowa da ka samu kuma ka yarda da cewa zai iya kwacewa wannan shine at-tawakkul al-i'timadu 'ala Allah i'timadan tamman shine mutum ya dogara ga Allah gaba daya ya yarda da cewa ba wanda ya taya Allah lokacin da zai samu haka ba wanda zai taya Allah lokacin da zai kwace sannan idan ya kwace ba wanda zai iya taya Allah a dawo da shi tuktil mulka man tasha kai kadai wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha sannan bayan tawakkali wannan tawakkalin shi yake rashin rashin wato iya quantity da quality da muke bukata shi yasa ya jawo mana da yawa daga cikin matsaloli da muke ta samu a duniya rashinsa shi ya jawo mana matsaloli na rayuwa da matsaloli na addini samun samun demotion a sanadiyar wani abu na addini saboda rashin cikakken tawakkali shi yasa annabi sallallahu da kuma yin asara a duniya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace law tawakkaltum ala la haqqa tawakkulihi da a ce kuna tawakkali irin na tsuntsaye da Allah zai rinka ci da ku irin yadda yake ci da tsuntsaye kowane tsuntsu in ya tashi da safe in ka je ka duba gidansa za ba abinci a gidan haka ya kwana ba komi amma da ya tashi da safe akwai tsuntsun da zai dawo kaga kundunsa ba abinci har kawai zai fita yana tashi sai ga ya fada akan abincinsa sai fada akan wannan kuma shine wanda cinsa ya fi naka saboda duk rayuwarsa kai kuma zaka ci yanzu kafin can an ka sake ci ko ka sha yanzu akwai lokacin da zai ishe in ka ci gaba da ci zaka yi amai amma tsuntsu ba haka ya fi ka ci amma Allah yana bashi kuma yana bashi fiye da kai saboda ya fi kuma ba yadda za a yi duniyar tsuntsaye Allah ya rinka ciyar da su kyauta su da Allah bai aiko musu da annaba ba kai kuma ka yi tsammani inda za ka riƙe Allah wai Allah zai barka kai da Allah ya turo maka annabawa kuma ya ce laƙar kalaƙar insana fi ahsani taqwim kuma ya ce kun fi kowace al'umma kuntum khaira umma ai al'ummomin suna da yawa ba 'yan adam bane kawai wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umam su ma tsuntsaye al'ummomi ne amma al'ummar ku ta fi tasu don haka inda za ku dogara da Allah irin nasu Allah zai muku irin yadda yake ba su matsalar mu ta tattalin arziki wallahi rashin tawakkali ne matsalar mu ta rashin lafiya rashin tawakkali ne rashin tawakkali ne zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama baka ji labarin an yi ciwon olsa ba amma an fi yunwa a zamanin sa fiye da yanzu ko ka ji labarin ciwon olsa kakanni mu ban san olsa ba amma yanzu wanda ya fi kowa abinci a gidansa kuma ya fi kowa ciwon yunwa so da ba wakali ga Allah ne sannan sai ka samu mutumin da yake da kuɗi cike da bankinsa a account ɗinsa amma kuma ya kamu da ciwon zuciya me haɗa zuciya kuma da wannan rashin tawakkali ne ai da ya kamata a ce in kana da kuɗi to ka huce fushin duniya kuma bakin cikin duniya ya tsare ko ka samu tun yana da mulki amma kuma yana da ciwon zuciya me kake so Allah ya maka in ya baka mulki ko ya baka kuɗi ko ya baka ilimi to sai ka samu tun ya haɗu dukan ma amma zuciyarsa ba lafiya ko ka ga mutum ya rame ya zama wani iri ba wai baya ci bane ba wa baya sha ba ba wa baya da sutura ba ba wa yana da a'a rashin asalin hakikanin tawakkuli ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana akan yi kwana biyu bai ci komi ba a bakin sa wallahi kwana biyu fa 48 hours shi da kansa haka ya faɗa yace ku daina wisalin azumi saboda ni ina yi Allah yana ci da ni yana sha da ba ana bude cikin sa ne a dura masa shinkafa da wake ba ai tawakkalinsa ne ga Allah ai yana jin yunwa irin yadda muke ji shi yasa da aka zo yakin ahzab mutane suna ta masa complain akan yunwa shi yana shiru bai ce musu komi ba saboda imanin sa yafi nasu tawakkalinsa yafi nasu ne kace me da me ku ne suka ce yunwa ta yawa sai wani sai suka daga masa cikin su sai ya ga cewa dutse suke daurawa a cikinsu wai saboda yunwa don kan iska ta ɗauke su sai ce ku kuri sai buɗe cikinsa sai suka ga shi dutse biyu ya daura. haba ba jin yunwa bane hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ga su abubakar sun fito shi da umar sai suka da shi a hanya yace me ya fito da ku suka ce yunwa yace to ni ma yunwa ce ta fito da ni ashe yana jin yunwa shi ma amma bai kuka wa kowa ba ya yi sallarsa ta dare sai fito yana yawo ko Allah zai kawo yanda za a ci abinci yana ta yawo da daddare har kawai ya ji yunwa shi ma dan adam ne yana jin yunwa amma wallahi manzan Allah sun san har ya bar duniya bai taɓa rama ba duk wanda ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce maka in kai hannu da shi zaka ji tafin hannunsa ya fi naka cika kuma gaɓoɓinsa dukkansu gaɓoɓi ne irin na mutum wanda yake sadauki mai cikan lafiya mai cikan ƙarfi sannan duk abincin da kake ci wallahi jikinka ba zai lafiya irin na fatar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam tawakkali ne ana gafarta habar tawakkali ne albara ibnu azib yace yi hannu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ban taba jin wani abu mai taushi a duniya irin wanda ya kai tafin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai ba baya aikin wahala bane tawakkali ga Allah ne idan ransa ya baci kaɗan zaka ga fuskarsa ta yi ja jini ya taru in jini yana gudu a jikinsa duk ana gani hutu ne gafata malam ba ci da sha ba ne ya sa da safe zai tashi bai yi breakfast ba ya je gidan matar ta ce akwai abinci ta ce babu sai je waje wancan akwai abin karyawa ta ce babu haka zai zaga duka matansa ba komai sai ce inni idan sa'il tunda ba abinci zan zan ci gaba da azumi ai ba wai yayi niyyar azumi bane yau bai da abin da zai karya ne kai kuma ka karya amma ka kanja ne ba tawakkali ne duk matsalolinmu daga zuciyarmu take fa duk matsalolinmu daga zuciya take sai ibadar alkhaw tsananin tsoron Allah ibadar arraja hope akan Allah kullum ka rika tsammani za a samu za mu samu za mu baka jin ka san wani shi fa bai da shi ko bai da hope rashin hope ya fi muni akan rashin kuɗi ko kuma rashin aiki ko rashin mulki ko rashin matsayi ko rashin waye a ce ka rasa hope amma mumini inna ilallahi rajibuna kai ta tsammani za a samu arraja kenan ka rika kyautata wa Allah zato cikin kyautata wa Allah zato shine ko ka ga mummuna kai ka fassara shi kyakkyawa ne kai ne a wurinka mummuna amma Allah baya mummuna shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wani zai rasa kuɗi wani zai rasa mulki wani zai samu ƙasƙanci? amma da Allah ya tashi faɗan kansa sai ya ce biya dikal khairu kai ne mai alheri ashe rasa mulkin ka alheri ne kai ne a wurin ka sharri amma a wurin duniya ko a wurin ubangiji Allah ya san alheri ne ka kyautata zato ga Allah ka zama kana da tsarkin zuciya sai da duk abin da Allah ya ka ɗauka daidai ne kar ka rinka ɗauka Allah ya yi kuskure waɗannan kaɗan ne daga cikin ibada ta zuciya suna da yawa wannan azumi da za mu shiga ya koya mana tarbiyyar yadda za mu iya yin azumi na zuci bayan azumi na baki da cikinmu da sha'awarmu da yawan ibada ta gaɓoɓi to ya zama kuma mun yi azumi na zuciyarmu wannan shine azumi na annabawa da salihan bayi Allah ubangiji ya tsarkake mana ayyukanmu ya tsarkake mana zukatanmu ya karɓi ayyukanmu na kwarai ya gafarta mana kurakurai abin da na faɗa daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ni dai ta bangare na sai in ji wallahi kuma kar a tsaya Allah ya saka mishi da alkhairi a farkon karatu ya ce daman ba daɗewa za a yi ba za a yi shi kaɗan ne amma da fatan Allah ta'ala ya sa ya amfana Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya ubangiji subhanahu ta'ala ya saka mushi da alkhairi yadda ya zo wannan gari namu lafiya Allah ta'ala ya mayar da shi gidan shi lafiya da iyalan shi lafiya da yan uwa baki ɗaya Allah ta'ala ya saka mushi da alkhairi Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya wannan karatu da muka saurara za mu ba da dama a yi tambayoyi haka kafin malin ya wannan insha Allah ta'ala tambaya nawa za a yi lokaci ya ja daga bayan tambaye a gara makamallah a gara makamallah to ai har yanzu ma ba a samu wanda ya ce zai tambaya ba ya zama ba iska yanzu yawa to an samu daya bari ba tambayoyi uku insha Allah ta'ala Yeah. yana tambaya kan waɗanda suke da naso na waɗannan cututtuka da malam ya ambata wani irin hanyoyi mutum zai bi domin magance su eh, mana ya ci manka na ji sai ta shi kenan insha Allah ta'ala mara tambayi guda biyu sai mala ya amsa su shi to bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah mai tambaya ta farko dangane da wanda ya samu ciwon zuciya ta yaya zai magance shi abinda yake da illa to ba a magance shi sai ta hanyar wurin wanda yake da ciwon zuciya baya magance shi sai ta hanyar amalun kulu ayyukan zuciya idan ciwon mutum na kafirci ne imani shine maganinsa kafirinsa shi za Allah ce kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka dawo kafirai ma inda za su bari barin ka na farko ai shine daga zuciya abinda kake mummuna ka bari yughfar lahum ma qad salaf idan kuma kana da imani amma imaninka yana da rauni kayi waɗansu abubuwa waɗanda suke jawo ƙeƙashewan zuciya da rashin nutsuwa a cikin addini to shi kuma babban maganinsa shine yawan ambaton Allah saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce ala bi zikirin lahi ta tuma innin kulub nitsuwar zuci tana samuwa ne da ambaton Allah nitsuwa tana samuwa da ambaton Allah ambaton Allah ba wai shine kawai zikirin Allah ka ce Allahu akbar bismillah la ilaha illallah kadai ba ambaton Allah ya fara daga sallah kula da sallah yana sa Allah ya gyara zuciyar mutum innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah eh, Na'am آه نعم اتلو ما اوحي اليك من واقم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله akbar don haka ambaton Allah tana tafiya tare da sallah yin sallah sallah irin ta muminai na qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un al-khushu' kuma mun ce daga zuciya take ai don haka kai sallah mai kyau yana sa zuciya ta jaru sallah a cikin nutsuwa sallar da za ta sa an taksha a ila zikirillah mutum ya zama idan yana sallah yana ji a ransa kamar yana yin sallar ƙarshe ne kamar mala'ika ya zo sai ce zan ɗauki ranka sai ce to a zahar ta yi bari yi sallah sai ce to yi sallah karɓe ka sai zo na yana jira wace irin sallah za ka yi sai suka ce idan ka zo sallah ka yi irin wannan inda hali ka yi sama da ita saboda wannan kayi ne kamar kana ganin mala'ika to kai kuma ka yi sallah irin ta ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah kana fahimta to wannan shine babban hanyar da ake samu a magance cutar zuciya wato imani da kuma ambaton Allah waɗannan abubuwan guda biyu kuma ba sa taɓa iya samuwa sai da ilimi da wayewa a addini jahilci yana daga cikin abin da ya fi komi kawo ƙeƙashewar zuciya da kuma wato rashin tabbatuwar zuciya akan abu ɗaya. saboda asalin haƙiƙanin aikin zuciya in ka tattara shi gaba ɗaya alaƙa tsakanin zuciya da ubangijinta shine asalin alkashiya alkashiya shine marhala ta ƙarshe da za ka iya kaiwa a babin takawa da nagarta da zai sa a ce wannan zuciyarsa ta gama gyaruwa ta shi ko alkashiya hakikaninsa da ilimi ake yi inna ma ya shallaha min ibadihi al'ulama ka fahimta saboda haka imani mai kyau na gaskiya ambaton Allah na gaskiya wanda yana farawa daga sallah sai kuma sauran ambaton Allah to sai kuma abin da ya haɗe su duka shine neman ilimi a cikin neman ilimi akwai yawan karanta alkur'ani karanta ƙur'ani tare da neman ilimin tadabburinsa in kana karanta alkur'ani kana tadabburinsa kana ji da kai Allah yake magana to na yanzu imaninka zai rika harbawa sama fa amma amanu amanu fazadatuhum imanan wahum hum wa yazdada alladhina amanu imanan saboda haka ƙarin imani yana samuwa ne gwargwadon karanta alqur'ani da tadabburi a cikinsa shi ta ce wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan ka fahimta zaka in ka tara wannan duka neman ilimi musamman kuma ilimin alqur'ani da kuma karanta shi da tadabburin sa sai kuma yin abin da suke ƙara imani a sababu ziyadatul iman sai kuma yawan ambaton Allah waɗannan su ne asalin mabuɗe da za su fi komi buɗe zuciyarka zuciyarka ta ƙara gyaruwa kuma ta ƙara tashi daga ta zuwa wata marhala Allah ya tsarkake zukatanmu mai tambaya ta gaba dangane da maganar shin idan mutum ya samo haram sai ya ciyar da wani da haram shin haram ɗin ya isa zuwa ga wanda aka ciyar da shi da shi ko kuma haram ɗin ya tsaya akan wanda ya nemo haram ya danganta idan mutum ya nemo haram tare da gudunmawarka a cikin neman haram ɗin kuma ya zo kuka ci haram ɗin amma ba kai ka nemo ba kai dai ka san yana nemowa kuma ka yi gudumawarka a cikin nemowarka to wannan kana ciki kana ciki tsundum kuma tare da kai da shi duka za a kama ka fahimta shi ne abin da ya gaskata hadisin abu huraira na annabi sallallahu alaihi sallama na arrajulu yutilu safar ash'asa aghbar yana ta addu'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za a karbi addu'arsa ba saboda mashrabuhu mene مشربه haram malbasuhu haram wa بالحرام an ci da shi da haram tare da gudumawarta a cikin nemowan saboda in ka ce ba gudumawarta a ciki kuma aka ci da shi to ya za ka yi da la ta ziruwa ziratun wizira ukura kana fahimta saboda haka wa la tazir waziratu wizra ukra tana nufin idan mutum ya nemo haram sai ya ciyar da matarsa da haram wannan ba ruwanta a ciki saboda ba ita ta nemo ba Allah kuma ba zai kama ka da laifin wani ba wannan tun shari'ar da har yanzu haka ne tun zamanin annabi ibrahima am lam yunabba bima fi suhufi musa wa ibrahima alladhi waffa Allah ta ziru waziratun wizira ukura kuma yanzu a nan wala ta ziru waziratun wizira ukura wa in ta du'u musqalatun ila himliha har yanzu ma haka ne shari'ar take idan wani yayi laifi to Allah ba zai kama wani a ciki ba baka wanda ya nemo haram ya ci da matarsa haram ɗin ya tsaya a kansa amma idan matarsa ta taimaka masa akan haram ɗin, ko kuma ma har suka je tare da ita suka shiga shago ana ɗaukan kwamfuta tare da ita kaga wani asalin wagubiya bil haram kenan so wannan tare da ita za a raba amma wadda ita ba ruwanta sai je kawo haram ya bata ko ya ba wa ‘ya'yanta shi sa za ka ji sahabbai matan su ce ka ji tsoron Allah ci da mu da haram saboda ta san in ita ba ruwanta tana masa nasiha ne shi in ita ya je nemo haram ba ohonta ita ta yi bara'a amma ba ta ce in ka nemo haram ni ba zan ci ba a'a wannan ita ba ruwanta tana fahimta ko haka kuma ƴaƴan mutum idan mutum ya kawo haram ya ci da su da shi Allah ba zai kama su ba saboda idan Allah zai kama mutum idan babansa ya ci da shi da haram saboda laifin uban to amin ba aula idan baban mutum kafiri ne Allah ya kama shi saboda ai kafirci ya fi muni sama da cin kuɗin haram amma Allah yana kama wani da laifi saboda babansa kafiri ne kana fahimta kafircin da zai yi a gidan ai kai ma kana ciki ake kafircin amma Allah ba zai kama ka ba ba ruwanka ka fahimta in ka ga babanka in ka ga Allah ya kama mutum da kafircin babansa sai idan ya canza shi shi ya shiga cikin kafircin shi ma fa abawahu yuhawidani aw yunsiranihi amma idan bai kai ga haka ba sai mutum ya tsaya a alal fitara shi Allah ba zai kama shi ba saboda haka dai zance abin da ake nufi a nan shine idan mutum ya nemo kuɗin haram sai ya baka kyauta ba ruwanka da haramcin kuɗin sai ka tsarkake su kawai ba ruwan mutum ya baka kuɗi ka ce ta ina ka samu ba ruwanka da wannan alaga fa kuluhu hani'an a ba ruwanka kana gum haka kuma idan mutum idan mace mijinta yana nemo haram isa ba ruwanta haka idan babanku yana nemo haram ba ruwanku abinda yake na haram a gare ka shine muharramul ain shine wannan abun kana gani barawa ne yanzu ya kwace sai ce gashi wannan ba za ka karba wannan muharramul ain ne amma muharramul asal wannan ba ruwanka kun gane ya kwace wannan wayan yanzu sai ka gani cewa ka san ba nasa bane kuma ya baka wannan in ka karɓa kai ma ka taimaka akan sata ne amma ko kun haɗu ya baka waya shi kenan ka karba abunka daga bayan ya kama cewa wayan wayan sata ne shi kenan ka je yan sanda ka yi bayani Allah ya kyauta bokanci kamar ya a inda ka gane wannan formulan kawai ka tsaya akan duk wanda ya ci kudin haram ya tsaya akan shi ne shi kadai. idan ya isa wurin wani to kudin ya tsarkaku sai idan akwai naka taimakon a ciki ko kuma idan ka san wannan muharramul aini ya yi bokanci yanzu aka biya shi daga ciki sai ya karba sai ya baka wannan shine muharramul aini abin da malamai suke cewa shine duk haramcin mutum na dukiyarsa baya zama 100% haram kana fahimta baya zama 100% haram shi yasa idan mutum ya zo tuba yana cin riba ai ba duka kudin ne ya zama haram ba fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum ai ba yanda za a ce duka kudin mutum gaba ɗaya haram ne so in ya baka kai ya baka ta cikin halal din ne ka fahimta amma in ka gano na haram din ne wannan wannan daban amma in ba a faɗa ba kuma baka gano cewa na haram ba ka tsaya akan kai kuɗi halal ne kawai wanda aka baka ka fahimta saura mai abin da ya rage shi ne. idan kana da alwara to nan kuma karka karba ba ruwanka alwara kuma marhala ce da take saman babin halal shine abin da bawo yake cewa ana barin halal don kunya wannan kuma in matsayinka ya kai haka wannan shine marhalan manya-manyan salihan bayin Allah amma ba za mu faɗi wannan mu ce dole ba saboda ba wajibi bane amma in kaga zaka iya imanin ka ya kai sai ka san me kuɗin halal kafin ka karɓi kyautar ka wannan yayi kyau al Shafi'i da ya zo gidan Imam Ahmad Bakunci yana zuwa ɗaya daga cikin abin da aka lura a gidan shine yayi ta cin abinci yayi ta cin abinci aka kawo abinci ya cinye dewa aka ce ah, manyan malamai suna ci da yawa ne ba an ce loma uku ba to shine da safe da aka zo masa tambaya za ta malam in dai ka yarda muna so mu tambaye ka wasu tambayoyi da farko mun ga ka kwana kana bacci baka yi kiyamun laili ba kai kuma ana ta labari babban malam za ka na biyu kuma mun ga cin abinci malam kuma a ga ya kwashi girki aka shi ne da ya zo faɗa sai ce abin da ya sa shi ne ce na daɗe ban ci abinci ba na tara yunwa da yawa saboda ba na cin abinci sai gidan da na tabbatar halal ne ni kuma da na zo nan gidan na tabbatar halal zan ci shi ta zan tsaya in ci in koshi na ci na gobe da jibi da gasa ne shi ne wara ba a sa ka dole sai kayata ba amma in imanin ka ya kai sai ka gwada su mala ali Allah ya kyauta da ku ya hakuri haka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh